gaskiyar magana malami a najeriya ko in ce mutumin da yake koyarwa yana da 'yan makaranta da sauransu wato aka abubuwa da yawa da ko yana so yin su ba zai samu damar yin su ba to wasanni na cikin abubuwan da nake jin ba ni samun wadataccen lokaci a kai sunana muhammad mansur ibrahim sakwato an haife ni a nan cikin birnin sokoto a safiyar litinin 13 ga watan jimadal akhira afon ga watan ah, zulkaida a shekara ta 1388 wannan kuma ya yi daidai da biyu ga watan march na shekara ta 1969 1969 an haife ni a nan cikin birnin sokoto kuma na yi karatu a gidanmu ko don tashi gidanmu makaranta ce na yi karatun alkur'ani ga hannun mahaifiyata modibba hafsatu wadda a lokacin tana da makaranta da take karantar da ƙananan yara maza da mata da kuma matan aure na sauke alkur'ani ina da kimanin shekara takwas a lokacin na riga na shiga primary ina primary 3 ma a lokacin na aji uku bayan sauke alkur'ani sai na fara karatun sani ga hannunta na yi wasu littafai na shehu kamar usuluddin na shiga littafan fiƙihu misali a da a halari a hannunta na yi da muka zo ƙarshen ko kuma farkon kitabu sahawi babu sahawi na halari sai ta ce min to alhaji suke ce min saboda na faɗa muku a haife ni mahaifina na shirin tafiya maka ta ce to alhaji ka je ka nemi mahaifinka kai karatu gare shi yanzu ka an kure yayin da nake iyawa don haka na je na karatun babu sahibi ga mahaifina na kuma soma karatun iziya shi kuma kasancewar an naɗa shi liman a can asalin ƙauyen kakanmu sabon garin gidan karma sai zan bani samu wadataccen lokaci gare shi haka sai na koma makarantar malam abubakar makera wanda ake ce malam abubakar bakane mala bakar makera an san shi da mala azra'ilu saboda irin wahalar da ɗalibai da yake wajen ƙoƙarin su yi karatu ta amma ni sai Allah ya sa mashi sona da ƙaunata da tausayina a hakika ni ɗalibi bai iya kusa da mala abakar amma ni bisa a sa nake zaunawa buzu kenan inda yake karantarwa shi bai yadda bai yadda in zauna ne ba sai na zauna kan buzunsa gare shi na karanci iziya daga farkon ta har ta daga bisani na gano makarantar mala aliyu muhammad gidan kanawa mala bakar bakane ya daɗe da rasu allah ya gafarta masa a makarantarsa tana nan mala aliyu muhammad gidan kanawa na karanci littattafai da yawa a gurinsa musamman littattafan da'awa irin su riyadu salihin da littattafan fikihuma domin aurinsa na kammala risala aurinsa na fara askari sannan na shiga makarantar malam Muhammad isa talatan mafara inda na fara karatu hiya sunna na mujaddadi usman dan fodiyo da wasu littafan dan fodiyo na yi karatun wasu littafan luga a wurinsa kamar ah, na san gare shi ne alburda ah, gare shi kuma na yi ashiriyatu sannan gare shi na yi deliya ta dan nasiru na fara makasura ta ibnu durayd kafin koma talata mafara akwai malam adamu mai taba shi ma yana nan daransa malam mahmudu isa talatin fara yana nan daransa. mala aliyu gidan kara shi ma duk suna nan da ransu allah ya kara mara su albarka mala adu mai taba na karanci littattafai da hannunsa haka ma malam umar madaka shi ma yana nan da ransa ah, bangaren karatun boko na yi makarantar firamare a magajin gari 1 na kammala ta 1980 sai na shiga technical school government secondary technical school rinjin sambo inda na koyi fasaha da kere-kere daga shekara ta 80 zuwa 85 ina ya ce na yi sakandare su uku saboda yanayin canjin karatu da na yi bayan da na yi karatun technical na je na yi training a sco motors kan kanikanci kuma har na fara gyaran mota in fact har an ɗauke ni aiki a utc kaduna shekara 1985 to amma sai rayuwa ta ta buƙaci canji canjin course na samu uh, admission a federal university of technology mina a lokacin fara computer science na samu admission a kaduna polytechnic amma sai na sha'awar komawa karatun addinin musulunci don haka sai na tashi na koma talata mafara a wata makaranta da marigayi malam bashir yusuf mafara ya kafa allah gafarta mashi ya rasu cikin hatsarin jirgin 1991 na alhazai bayan mun yi aikin hajji tare da shi daga talatan mafara sai na samu admission kasar sudan almarkazul islamic islamic african centers khartoum can ma an ɗauke ni domin digiri kan shari'a sai na ce a'a ni secondary school nake son koma abin har ya so ya zama wata rigima akwai wani malami na yanzu ya koma soja janar ne na soja bai daidai da taya ba sheikh usman al-agbash sai ya sa baki to sai aka bani na sake maimaita secondary school don kaga kaman sau uku ke da secondary school ganin ne kuma Allah ya kaddare na samu admission a jami'a musulunci ta Madina a shekarar 1990 ana gadda fara yakin golf na farko yakin Saddam to can na yi kwalejin hadisi daga 1990 zuwa da da 94 bayan kammalawa na dawo gida na soma aiki da state college of arts and science wanda ita ce state polytechnic yanzu na shekara biyu a cikin nysc sannan na koma jami'a usman dan fodiyo 1996 to daga wannan lokaci na soma kuma karatun masters da phd duka a fannin hadisi duk anan dan fodiyo na yi so 1996 an ɗauke ni a graduate assistant daga nan na zama assistant lecturer da na lecturer two, lecturer one, senior lecturer haka dai har allah ya kaddari aka ayyana ni a matsayin professor na hadisi ilimin hadisi a farkon January 2019 shekara ta 2019 bara kenan duk da yake bai fito ba sai shekara ta 2020 a daidai lokacin da nake course na policy and strategy wato makarantar sanin makaman mulki da tsare-tsare wadda take koro da wannan na zama member of national institute mni gaskiya na tashi tare da 'yan da'awa ne ah, da wuri ina hulɗa da su malam bello dan malam su adamu abdullahi masu harkar da'awar musulunci tun ina aji ɗaya biyu na sakandare school mana lokacin ban wuce shekara sha biyu sha uku ba ina nufin js1 js2 saboda haka ni kaina na buɗe makaranta 1983 ina aji uku na secondary school a wannan lokaci wannan makaranta tana nan a kurna alfa kuma akwai manyan ɗalibai na yanzu haka da fitattu ne a cikin garin na akwai 'yan kasuwa akwai 'yan siyasa da sauransu na kuma rika yawon masallatai zuwa wa'azi da ɗan iya abin da na sine a wancan lokaci amma fara da'awa hakika ne za a ce bayan na kammala digiri daga jami'ar musulunci ta madina a shekarar 1994 sadda na buɗe makaranta a gidanmu dama na tarar da makaranta zauren mahaifina da kakana wanda kakan mahaifina tun sama da shekara da sittin ya kafa don na kafa makaranta hadisi a wurin wadda tana nan tana ci gaba yanzu haka sannan kuma na fara tafsirin alkur'ani a shiyar zamiyar dila kafin daga bisani jarman sakkwato alhaji umaru kwabo ya ba mu gidan da muka kafa sahaba center wadda ita ce ta zama fitila wadda ta haska sunna sosai a birnin sokoto a shekaru baya babu abin da ya faranta min rai kamar abin da allah ya tabbatar na samun masallacin abu huraira domin lokacin da aka gina masallacin abu huraira wanda ya gina shi dan siyasa ne alhaji umaru kwabo to an neme ni in limanci na ce ba zan yi saboda mi na ce saboda ni ba dan siyasa bane kun bani hulɗa da yan siyasa Alhaji Umarun Kobo ya ce a'a malam mu ba mu yi wannan masallaci don siyasa ba kuma da a ce dan siyasa ne kai ba za mu neme ka ba don mun san matsayin ka mun san kai ba dan siyasa bane a takaice dai na kiyar da sam hakika ne haddaran tsuwata to daga bisani sai aka zagaya wurin mahaifiyata sai ta ja kunne na na fitar da kono kuma Allah ya sa masallaci Abu Huraira ya zama ɗaya daga cikin masallatan da su ne wato jigo na karantar da sunna abin da Sokoto kuma ya haifar da cibiyoyi da masallatai da yawa. Suna da yawa amma gaba ɗaya a rayuwa ta abin da nake tunawa wanda ba zan manta da shi ba. Bangare ne na karɓar addu'a. Mun yi wani aikin haji lokacin gwamnatin attahir bafarawa sai aka sani treasurer na kwamitin hadaya aka ce kowane alhaji ya bada riyal 250 za a yanka masa aka tara kudaden da mutane da yawa suka ce tun da ni ne sun amince aka tara kudade ina jin sun kai na alhazai kamar dubu uku a hannuna na sa su a kwagiri na daure a kirjina na daure a gindina a wannan shekarar ban kwana muzdalifa ba saboda tsoron kuɗin da ke tare da ni na zo suka zo suka yi rashin gaskiya suka ɗauki rasit rasit suna saidawa ba da sanin hukuma ba na jawo su na ce zan kai su kotun tafi da gidanka ne musu barazana sosai na hana kowa taɓa kuɗaɗen nan to cikin ikon allah ƙarshe sai aka zo kuɗaɗen nan suka so salwanta akwai wani kamfani ana kiransa da ajani kamfani ne na raguna ni ban san kamfani ne irin masu 419 ba na kwashi kuɗi ta hannun wani yaro dan gana ga baki ɗaya na miƙa musu ina zaune wani zo ya same ni yana bani labarin kamfanin da ajani da da suke yaudarar mutane hankali na ya tashi ko kaka gumi ya karyo min na tashi na je lokacin iran muna makwataka da hemomin iran suna da wata hema empty wadda babu kowa ciki na yi alwala ac ke buga ta ko ina cikinta amma ni ko zufa ke karyo haka na yi sallah raka a biyu bayan la'asar ban ma tuna ba lokacin na fila ba ne hankali na a tashi na kai goshi ga kasa na ce Allah ka raka kunyata ni Allah ka san niyata ga lamar ni kai na ban da riyal dubu biyu ga kuɗi sama da riyal dubu ɗari da saba'in a hannuna na jama'a ga su za su salwanta na yi kuka na yi kuka wallahi ina jin ba a kai awa guda da yin wannan addu'ar ba sai ga wannan yaro dan gane ya kira ni gaba ɗaya kuɗin nan aka dawo da su riyal guda ba a taɓa ba na ga tasirin addu'a a nan kuma ba zan taɓa mantawa ba kuma kullum na tuna ina yin godiya ga Allah maɗaukin sarki a ana samun irin waɗannan tambayoyi amma ni abin da ke taimako na daman ni ina shakkar fatawa kwarai da gaske duk fatawar da nake ganin ban iya amsa ta daidai tsakani da Allah ko ban da cikakken cike game da ita ɗayan biyu ne ko in nemi a bani lokacin yi bincike ko kuma in tura zuwa ga wani malami to amma akwai ta tambaya da aka mini mai sarƙaƙiya da daɗewa tun cikin 90s wata wato matan aure ne su biyu guda mai ilimi ce guda bata da ilimi mm, mijin su ɗan cirani ne yana zuwa yankin wajejen lagos a lokacin babu ɗannan wayoyin sosai da haka wasiƙa yake aikowa ya aiko da kuɗi sai ya ce yana gaida wance yana gaida wance kuma ga kuɗi a raba a ba wance kaza a ba wance kaza da yayan shi ita uwar gida ita ke da karatu da karan nan an aiko wasiƙa kawai tana karanta sai ta dubi amarya ta ce me kika yi mai gida ne me ya faru ya saki ki saki uku hankali ya tashi suka yi koke-koke ba wanda ya ce a kawo takardar nan ta koma gidansu ta yi idda ta yi aure mijin nan nata bai dawo sakkwato ba sai bayan da ta haifi ɗiya biyu to dawowar mai gidanta sai ya zo ya tarar da amarya ba ta gida mai faru amarya ta ce ta idda ta aure wani har ta haifi ɗiya biyu da shi to an kame ni wannan kes kuma gaskiyar magana karshe dai dole sai da na tura shi kotu domin irin wani yana da wahala ka yanke hukunci ko ka yanke hukuncin yana da wahala a aiwatar da shi tun Allah ya taimake ni na rubuta littattafai da ɗan dama wasu ma gaskiya tun daga lokacin ɗalibta nake ɗan rubuta su misali akwai littafai da nake karantawa cikin aji lokacin da muke madina tsakanin shigowar malami da fitar wani malami akwai minti biyar wannan minti biyar ɗin ba na fita sai zauna ina karanta littafi to a wannan gudun na karanci sayarwa alamin nubala sai na fito da hulasa samari takaitaccen fa'idodin da ke ciki wanda daga baya kusan shekaru 21 bayan haka aka buga shi a misra da suna anisul fudala ya sayar alamin nubala akwai littattafan hausa da na yi kamar kaddara ta riga fata kamar alkaki da ruwan zuma alkaki da ruwan zuma cikakken tarihin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai kuma kaddara ta riga fata wanda shi kuma tarihin halifofi ne akwai irin su mai faru a karbala wanda shi ma bangare ne na tarihi akwai aƙidun shi'a a ma'aunin shari'a akwai suwane ne masu ahlul bait littattafai da dama da suke da alaƙa da aƙida a littattafan larabci akwai misbahun rawi da na ta hakiki wanda alfiya ce ta mala abdullahi dan fodiyo wadda na kwatanta ta da alfiya suyuti kuma na fifita ta akan alfiya suyuti a wannan binciken da dai akwai istiwa wallahi alal arsh bai da taslimis salaf wata awilil khalaf akwai littattafai da dama a wannan bangare sai littafan da duniya ta fi sani a yanzu to duniya karanta da kuma abokin fira wanda duk wanda ya saba da ni ya san ko lokacin dalibta ko lokacin karantarwa mutum nake mai yawan su nishaɗi da kawo tarihi da labarai to sai daga bisa nake fahimtar tattara su a rubuta littafi a kansu abu ne mai kyau da zai iya amfani musamman kasancewa ni babban almajiri ne na mala abakar imam Allah ya ji kansa ya masa gafara ina nufin almajiri ta littattafansa <laughs> gaskiya lokacin da na tashi cikin kurciya ba na son wasanni mutum nake da kawai karatu na samu gaba amma lokacin da na je sudan sai na fahimci karatun kansa baya shiga idan ba a motsa jiki baka na shiga abubuwa daban-daban na yi kwando, na yi kung na yi na shiga swimming iyo wanda mun an kai mu training wurin da sojoji suke training wani soja ya addabe ni ya sa min ido sosai ƙarshe dole na bari amma da na je madina kuma na sake shiga swimming na yi yawa na yi harkoki na wasanni da dama to amma gaskiyar magana malami a najeriya ko in ce mutumin da yake koyarwa yana da 'yan makaranta da sauransu wato aka abubuwa da yawa da ko yana so yin su ba zai samu damar yin su ba to wasanni na cikin abubuwan da nake jin ba ni samun wadataccen lokaci a kai amma dai ina yin wanda ya sawwaka a gida kowane lokaci ni mutum nake ba ƙauye sosai dan gargajiya duk abubuwan da muke ci na gida na gargajiya su ne abinci na babban abincin da na fi so shine tuwon shinkafa da mai kuka amma in kamar da rana ne to ina son ɗatun kanzo ila kalmar ɗatu wasu ban santa ba kwaɗo ko yawwa to kanzo shi kuma shine da ake karkara ga tukunya bayan an gama abinci to ina sha'awar ɗatunsa idan aka haɗa da zogale da kuli-kuli to alhamdulillah na yi aure ina da 'ya'ya yana da mata uku da 'ya'ya goma sha biyu wasu 'ya'yan mata kuma su ma sun haifa sun haifa mana jikoki